DW dandalin matasa. Tumadalla. A yau, shirin zai duba batun dangantaka ne da soyayya da kuma yaudara. Wai shin me ke jan zukatan masoya har su ja dankon soyayya? Babbar magana. Za a ji tasirin masu gidan rana ma wato kuɗi da ƙarfin iko a fagen soyayya. Masu sauraro Abdullahi Mamman Ahmadu. Tare da ni Abdulrahim Hassan. ke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri ba a lambun soyayya ba da <laughs> za mu gara madalla mun san cewa kuɗaɗe na taka rawa wajen haddasa rudani a zamantakewa muna magana ne akan yadda ake musanyar soyayyar kanta da kuɗi wani sa'in ma har batu ake na ban gishiri in ba kamanda. Ba a bar batun shuga momi ko shuga dadi ba a baya. To Abdullahi bari mu duba wata al'ada mai nasaba da wannan batu a can Afirka ta kudu. Kuma za mu mai da hankali ne kan wata matashiya. A lokacin da ta fara karatun jami'a, Nakonda Nwondo matashiya ce mai shekaru 23 daga Suwaito a ƙasar Afirka ta kudu. ƙawayenta sun raba mata hankali da salon rayuwar alfarma. Ana yi wa ƙawayen ikirari da Sale Queen, jim kaɗan wando ta samu nata rabon. Wani fitaccen mai kuɗi ne, amma kuma ya girme ta da shekaru ashirin. A kullum yana cewa ni ce sarauniyarsa. Ina matuƙar kyautata mini ta hanyar bani kyaututtuka. Ba zan iya juya masa baya ba. Can't say no. <laughs> Amma sana hankali matashiyar ta gano cewa kyaututtukan ba kyauta ba ne, domin kuwa wajibi sai ta ba da kanta. Daga nan ne ta fara sake tunani. You know, so it was like, do I, do I really want this? It kind of just felt like a, um, I was being invited Na fara tunanin yana yawan gayyata ta. ai haƙuri amma dole da faɗa wannan wani nau'i ne na karuwanci wace irin rayuwa ce amma daga nan da na gane cewa dole ne sai na yi watsi da komai saboda yana son rayuwar shanawa rayuwar shanawa ko gwagwarmayar tsira a irin al'ummar da kuɗi ko iko ya ta'allaka a kan maza kaɗai in tambo bata tsira ba wasu mazan sun yi imanin cewa kuɗi na ba su damar tankwara 'yancin mata Mandiala Blankazi yana da shekaru 46, yana da 'yan mata uku, baya barin su su yi aiki ko barin gida ba tare da izini ba. Har ma yakan sa musu takunkumin riƙe waya. Women are easily tempted. So we need to control them. Mata ba su iya fin ƙarfin zukatansu. Muna buƙatar kiwata su. Suna buƙatar zama a tafin hannunmu. Amma duk da haka kamar ni na yi aiki tukuru. Na je makaranta na nemi kuɗi. don samun karfin iko da su. for me, I, work very hard. I went to school so that I can have money, I can have power, I can control them. Wani bincike na baya-bayan nan Afirka ta kudu ya nuna cewa ɗaya daga cikin mata matasa goma suna ba da kansu domin samun biyan buƙatar rayuwa. Wannan babbar matsala ce a cewar Jaki motse marubuciyar wani littafi kan yadda ake kasuwancin mata a Johannesburg. Social media gives us an illusion of perfection, comfort, luxury, acceptance, and people fall for that illusion. Shafukan sada zumunta suna ba mu wani rudu na rayuwar kasaita kuma mutane suna fadawa wannan tarkon na rayuwar karya ana manta cewa abubuwa nawa za ka yi kafin ka cimma abin da ka sa a gaba Um, and you don't even know that just to a handbag of of us, what are the many things did you have to do just for To yayin da kuɗi ke taka mummunar rawa a wani fanni na rayuwar yau da kullum, amma kazalika kuɗaɗen suna sauƙaƙa wasu abubuwa masu yawa a zamantakewa. Misali, wa ya kamata ya ɗauki nauyin kuɗin kashewa idan saurayi da budurwa sun fita shakata idan suka fita shanawa. I split bills when it comes to going out. muna rabawa ne a makasan cewa akwai mako a wasu mazan you know there are are are some guys that stingy. not giving us attention like before. To, to... material wants, all those things. If you are not balanced, you are not able to provide for them. And then there have been times where you want to have lunch and they pick the most expensive place in the world to go to, and then by the time you finish eating like two spoons of rice, and then you're like, ah, how much is the bill again? And then you're calculating your, you know, your trip back home because you're not sure you can afford the meal that she took. I went out with someone and I couldn't finish the food, and he was like, You must finish it. Na fita da kuma ban gama cin abincin da ya saya min ba amma ya tursasa dole sai na cinye abincin like how you tell me i must finish the food because you spent money buying it akwai abubuwa da dama da ke zama silar kulla soyayya to amma kuma wannan ya danganta da kai ko da ke bari mu shiga a wurin shakatawa na millennium park da ke tsakiyar birnin abujan tarayyar najeriya one thing that draws me to someone is if I know that the person likes me. right? And if the person respects me, right? So I saw that yeah, she was a brilliant young woman. In particular, I was just really attracted to his personality because wouldn't you say? I get tell him every time that he's different. The love of my life, she was always there for me. She supported me big time. Like I've never had such support ever in my life. He's honest. Let me just say he's honest to me. Oh, oh, oh, a duk lokacin da ya min laifi yana neman afuwa that's the most amazing part of it So the interesting thing is she was always against Yoruba men. Oh, don't date Yoruba men. Yoruba men, if you see a Yoruba man, run away. And when he asked me out, I was like, oh, I like you. And I was like, oh, I know you like me. And definitely we can give this a shot. So. nan tashar walla roƙo muke yi kare su Allah ga dukkan abin tsoro gare su akwai abubuwa da dama da ke zama silar ƙulla soyayya tsakanin maza abokai ko mata ƙawaye ko kuma samari da 'yan mata amma sai dai ya danganta ne kawai daga ke ko kai a'a to kai ɗin kai din wai a'a wai misali kai idan muka fara me kake kula da shi wajen kulla alakar zamantakewa ko a to to tsaya me ka kula da shi babbar <laughs> magana kar ka je ka eh, tashi bom to me ka kula da shi ba wai za kake kula da shi ba me ka kula da shi ko dai a bar masu sauraro to shikenan masu sauraro ku rubuto mana